This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya kama mu a duk lokacin da ake bukata a sashen Hausa kan intanet na voahausa.com. Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa da shirinmu na hantsi. Bayan labarun duniya za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya daga Legas game da zuwan Muhammadu Buhari nan Amurka. Akwai rahoton yadda ake tsare da wasu mabarata da aka danke a jihar Idon Najeriya. Shirin da rashin tai yana nan tafi har ma da ra'ayoyin da kuka bar mana ta waya, amma duk sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Litinin idan Allah ya yarda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai yi shawarwari da takwaran aikinsa na nan Amurka Barack Obama a yayin da ake sa ran barazanar kungiyar Boko Haram ta zama a kan gaban ajandar shawarwarin nasu. Tana yiwuwa kuma shugabannin biyu tare da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden su taɓo shawarwarin yi wa harkokin tattalin arziki da harkokin siyasar Najeriya kwaskwarima da nufin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da ya zama ruwan dare. Wannan ce ziyarar shugaba Buhari ta farko a nan Amurka bayan da ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Maris. Fadar shugaban Amurka ta ce ziyarar ta jaddada aniyar Amurka na faɗaɗawa da kuma inganta dangantaka da sabuwar gwamnatin Najeriya da kuma goyon bayan al'ummar ƙasar. An shirya yau Litinin idan Allah ya kai mu kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai jefa ƙuri'a a kan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran. Kwamitin sulhun zai jefa wannan ƙuri'a ce a yayin da su kuma wakilan Majalisar Dokoki za su nazarci yarjejeniyar da aka kulla. Jiya Lahadi gwamnatin Obama ta tura wa Majalisar wannan yarjejeniyar. wasu wakilan majalisar 'yan jam'iyyar republican sun lashe takobin cewa za su yi watsi da yarjejeniyar shi kuma shugaba obama ya yi alkawarin cewa zai hau kujerar naki akan duk wani yunkurin da majalisar ta yi na sawa wannan dabara kafar ungulu a halin da ake ciki kuma sakataren tsaron amurka a ashkata yana kasar isra'ila domin ganawa da kawayen amurka a yankin akan yarjejeniyar shirin nukiliya da aka kulla da iran da kuma kokarin murkushe 'yan kungiyar isis da ake yi gobe talata idan allah ya kai mu aka shirya mr carter zai gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu wanda baya goyon bayan wannan yarjejeniya da aka kulla da iran ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Shugabar Jamus Angela Merkel ta sake yin watsi da shawarwarin da aka gabatar na yafewa a ƙasar Girka wasu daga cikin bashin da ake binta. To amma kuma ta ce gwamnatinta za ta yi sassauci a sabbin shawarwarin da za a yi a kan yadda ƙasar Girkan za ta tsara yadda za ta biya bashin ceton tattalin arziki da aka bata. Jiya Ladi shugabar ta yi wannan furuci a wata hira da wani gidan talabijin ya yi da ita. haka kuma ta ce ba za a tilasta wa ƙasar girka ficewa daga cikin ƙungiyar ƙasashe goma sha tara da suke amfani da takardun kuɗin euro ba a ranar juma'a ta faɗawa wakilan majalisar dokokin jamus cewa ficewar girka daga cikin ƙungiyar zai haddasa rudami mr mccall ta yi wannan furicin ne a yayin da bankunan ƙasar girka suke shirin buɗewa a karan farko cikin makonni uku domin 'yan ƙasar su samu sukunin fitar da kuɗi an ƙayyade cewa a duk mako mutum yana iya ɗaukan dala 455. A can ƙasar Girka kuma a wannan makon Firaministan ƙasar zai ƙara tunƙara wata ƙalubala a yayin da gwamnatin sake neman amincewar Majalisar Dokokin ƙasar kan sabbin sauye-sauyen da masu baiwa ƙasar bashi suka buƙaci ta yi kafin a sake bata rance. sojojin ukraine da 'yan tawaye waɗanda ƙasar rasha ke goyon baya suna zargin juna da laifin kai hare-hare akan gidajen mutane a ciki da kuma kusa da birnin donetsk da ke hannun 'yan tawaye wanda yaƙi ya ɗaiɗaita jiya lahadi 'yan sandan ƙasar suka ba da rahoton cewa an kashe farar hula guda hudu a cikin kwana ɗaya jami'an sojan ukraine sun ce sun lura da lokacin da 'yan tawaye suka harba makamai masu linzami a kan tsakiyar birnin sa'annan kuma suka karkata akala hare-haren kan sojojin ukraine da suke kusa to amma wani babban jami'in 'yan tawaye mai suna edward basurin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa shi ba shi da wani bayanin da zai bayar a kan hare-haren tambayar da mr basurin ya yi ita ce ana zaton 'yan tawaye za su kai wa kansu hari Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 6,400 ne suka mutu tun lokacin da 'yan tawaye suka ƙaddamar da tawaye a yankin gabashin ƙasar inda ake magana da harshen Rasha a watan Afrilun shekarar 2014 da ta gabata. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. To game da ziyarar da janar Muhammadu Buhari ke yi a nan Amurka wasu 'yan Najeriya suna ganin akwai alfanu wasu kuma suna ganin ba alfanu a ziyarar ga rahoton wakilinmu daga Legas Babangida Jibril. bayan batun cin hanci da rashawa da uwa uba yaƙi da ƙungiyar boko haram shugabannin na amurka da najeriya za su duba batun saka jari a wasu bangarorin tattalin arzikin ƙasa bayan wanda aka san ƙasashen biyu tun farko a kai wato cinikin man fetur wanda ya yi ƙasa a halin da ake ciki ko ina muhimmancin wannan ziyara musamman ga najeriya tambayar kenan da na yi wa dr allami alasa tsohon ɗalibi kuma malamin jami'a a ƙasar ta amurka ta sani cewa na daidai amurka din nan ita ce tattalin arzikin ta ya fito kowace kasa karfi a duniya na biyu kuma su waɗance abubuwa biyu da ka ba, wato ta'addanci da yaƙi da cin hanci da rashawa ba wanda zai tinkare su a duniya ya yi nasara cikin kwanciyar hankali da tsanaki sai ta wani hanya ka bi ka sasanta da amurka nan ka nemi gudunmawansu da taimakonsu a ƙarshen iya da Amurka dai ita ce iran ga iran nan ta yi haƙuri ta yi yarjejeniya na sulhu na fahimtar juna da ita da Amerika. Don haka ba karamin alkanu ba ne da muhimmanci na soja na Buhari Amurka musamman tun da shi shugaba Barack Obama shi ya gayyace shi zo wannan kasa. To sai dai kuma duk da muhimmancin wannan ziyara ga Najeriya akwai wasu 'yan ƙasa musamman na jam'iyyun adawa da ke kushe ziyarce-ziyarcen da shugaban na Najeriya ke kaiwa ƙasashen ƙetare ƙasar watanni biyu bayan hawansa kan karagar mulki kamar da wannan malami ke cewa. Ma na gaskiya kamata yi shugabanmu ya zauna gida saboda ƙasarmu tana buƙatar shi saboda yanzu ga yanan matsalolin da muke fama da su na matsalar shugabannin nan inda ya zauna da sai ya naɗa su ministoci haka waɗanda za su rika wakilta ta bai naɗa kowa ba a yanzu gaskiya muna buƙatar shi dai ya zauna ƙasar nan. to sai dai duk da wannan kushe mutane irin su architect kabiru ahmed jigo a jam'iyyar apc a nan jihar lagos ya ce ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai kai kasar ta amurka domin gana da shugaba barack obama na da muhimmancin gaske wajen tabbatar da tsaro da kuma ci gaban kasa a to wannan yi matsalar su ce wannan ko in sun sun yi suka mu dai mun san irin muhimmancin da yake da shi ina ganin tun da aka fara demokradiyya a najeriya kasashen turai ba su taba haduwa sun ce wa najeriya ta kawo ta ba sai wannan karan saboda haka shugaban kasa muhammadu buhari president muhammadu buhari ya tafi da bukatun 'yan najeriya wannan abu ne babban hoɓɓasa ne kuma irin yadda ƙasashen duniya suke ganin wannan gwamnati ta ta yanzu da mutunci da daraja da martaba yasa su ma suka buɗe akalansu cewa mai najeriya ke bukata mai najeriya ke so a yi mata sannan kuma a ce za mu je makaranta musu cewa muna bukata kaza muna bukata kaza muna bukata kaza a ƙasar da biyan kuɗin ma'aikata ya gagari gwamnatin pdp a najeriya nan sannan kasashen duniya su haɗu su ce mai kuke bukata ku zo mai muku sannan mu ce ba za mu je ba sana'a ce wannan zuwa bashi da muhimmanci saboda Allah fa in mai faɗin magana wawa ne majiyinta kai zama wawa to kuma ake ciki dai fatan yan Najeriya shine wannan ziyara da taimaka wajen kwato miliyoyin dalolin da ake zargin masu rike da makaman gwamnati na kai ajiya bankunan kasar amurka da kuma sauran kasashen turai da kuma gano bakin zaren warware rikicin boko haram da ya hana 'yan najeriya musamman na arewacin kasar sakat baban jibrin murya amurka daga lagos najeriya To an gaishe ka baban gida Jibrin daga lagos Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka ta mu da Sir Kasim. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ko a tashi sama. shida fa maka adalcin nan a bayyane yake shi kai makaho kake gidan shi sai da mai to an gaishe ka mudassir kasim da wannan waka taka a jihar edo a najeriya ana garkama da wasu mabarata maza da mata yau mako guda kenan ga wakilin muryar amurka lamida abubakar da rahoton gwamnatin jihar edo da ke kudancin najeriya ta kama wasu ɗaruruwan mabarata da ke bara a birnin benin gwamnatin jihar dai ta tsare mabaratan ne tun cikin watan azumin da ya gabata kimanin mako ɗaya kenan da ake tsare da mutane da dama da suka hada da makafi guragu maza da mata kuma na tuntuɓi waɗanda ake tsare da su domin jin halin da suke ciki kamar haka sunana Ahmadu sarkin Bakawan Edo State. To, ni ina daga cikin lambawan wanda aka kama, wallahi ba wanda ya taɓa bayyana mana. Mu dai da magariba za mu shiga cikin gida mu buɗa baki kawai sai aka waɗansu jama'ai da motoci guda uku sun kama mu sun dankala mu a cikin mota sun kawo mu nan. A ranar da suka kawo mu ma ba wanda ya kai abinci bakin sa har da ya waye. Sannan kuma aka sake wani cikin azumin nan muka dau azumi a haka sai da magariba ta suka kawo mana shinkafa. Akwai matsala. Roli ma sosai ma kaga ta wata Ramadana da muka fara a cikin daji amma an karshe shi ba mu ji daji ba gaskiya. Da an yi hawan biyu an ta kowa na murna su suna can suna tsalle da 'ya'yansu suna murna mana ayan sun sa kaya mu kuma ga mu nan kayan da muke ciki sai wari suke ba wanka ba komai kuma a kwance muke yaya a gida ko ka suke ni nan nan yaya a makaranta yanzu yaya ma sun rasa yadda za su yi tun da bana nan tun yaran kwanci su kanana ne kuma a kasa muke kwanciya muna gungura kawai cikin kasa ni din na ma da asuba ma yau ma na tashi a cikin sanyi ne wallahi karkarwa na saboda tsananin zumunci ban da ke gashi nan kusa da mu ne wari yake mu abinci ma nan ka zaka ci ma kana kana ci da tare da wannan warin kake ci wallahi una na Aisha to yanzu da aka kama ku wani hali kuke ciki ito eh muna cikin wani hali mana tunda wanda yake a hannun gwamnati kamar misali an nunar laihin da kuka yi na kama ku da aka yi ito eh ana cewa dai an kama mu ne akan bara amma mu har yanzu ba a yi mana wata cikakken bayani an zo dai an zube mu ga mu ya batun ci da sha da kuma inda ake kula da ku ga mu a kwakwanta a ƙasa kuma matan mu goma sha hudu ga muna a cikin ɗaki ruwa ma muna samu kai mu dai gaskiya muna da matsala magana ta gaskiya matsalar me akwai matsalar ruwa abinci za a ba mu karfe tara yanzu dai ba mu daɗe da cin abincin safe ba to kuna cikin ƙoshin lafiya dukan ku to ina magana lafiya da kwanciyar hankali yawancin mu duk waɗansu suna gudawa ga su suna na rawi ba abincin ciki ruwan ma ba sosai ake ba mu ba so muke mu da gwamnati taimaka mana dama kama daura su ga gida za mu tawa taimaka mana mu tafi gida gurin iyalin mu to sai dai gwamnatin jihar Edo ba ta yi wani ƙarin bayani ba a hukumance game da ɗaukar wannan mataki na kame mabarata a jihar ta Edo duk kokarin da na yi na tuntuɓar gwamnatin jihar ta Edo kan wannan lamarin ya ci tura domin kuwa na kira Mrs. Blessing mai gida da ke zaman kwamishinan ma'aikatar mata ta jihar ta edo wadda yake an yi kamun ne a ofishinta amma kuma bata dauka ba na aiki mata da sako ta wayar tafi da gidanka amma har kawo lokacin aikowa da wannan rahoton bata ba da amsa ba ko a baya bayan nan dai sai da gwamnatin jihar kaduna da ke arewacin najeriya ta dauki irin wannan mataki na hana barace-barace a jihar a dalilin tsaro lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya To kar a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba. nemi tashi Da rashin kai akan bar araha. Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan shirin. Salu Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Cikin makonin da suka gabata mun kawo muku fira a kan haƙan man fetur a arewacin Najeriya. Za mu dakata haka sai bayan makonni biyu mu ci gaba da firar amma akan alfanu da irin illar da haƙan man fetur ka iya jawo wa yankin arewa. Amma yau za mu karkata akalar shirin ne akan alkawarin da sabuwar gwamnatin najeriya ta yi na taimakawa marasa aikin yi da kuɗi naira dubu biyar kowane wata filin ya gayyato barisa muhammad khalifa lawal shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta da ke da tushe a nan amurka wadda ake kira leadership initiative domin ya yi mana bayani akan wannan ƙudirin sabuwar gwamnatin buhari na fara da tambayarsa abin da ƙungiyarsa take yi a najeriya daga nan kuma muka ci gaba da firar wai meye wannan ƙungiyar take yi to leadership initiative um, mukan yi abubuwa masu ɗan yawa amma kaɗan daga cikin abubuwan da muke yi shine muna ɗaukan mutane daga wato cikin al'ummu daban-daban angonni daban-daban mu uh, koya musu ko kuma mu horar da su ko kuma mu bayar da su a horar da su sana'o'i daban-daban abin da ya sa muke yin haka kuma ba don komai ba muna yi ne saboda muga cewa wannan al'ummu ko kuma wannan jama'a sun samu aikin yi sannan kuma sun tallafa a kansu sun tallafa iyalinsu sannan da yawa daga cikin mutanen da suke zaune a ƙauyukan mun fahimci cewa dalilin da ya sa ba ta yin makaranta shine rashin ah, tallafi na musamman da eh, to ah, waɗanne mutane kuke ɗauka to muna ɗaukan mutane ne wato mutane kamar mutanen da ba su da galihu a cikin yawan yawan angoni da dama galihu na karatu ko galihu na aikin yi ko na gata daga iyayensu to galihu na aikin yi saboda in ka ba mutum aikin yi ka ba shi karatu in yana so sannan ka ba shi duk da wanda suka suka yi karatu da ba samu aikin yi ba kwarai da gaske duk wanda ya karatu bai samu aikin yi ba yana so ya samu abin da zai iya tsayawa kanshi da kanshi muna tare da shi to waɗanda ba su yi karatu ba kuma ba waɗanda ba su yi karatu ba su ma muna tare da su ya yi karatun digiri eh. ya fito ba aiki irin wannan me za ku wani irin horo za ku ba shi ya danganci yadda yake ya tsammaci karatun shi ka san da yawa daga cikin ah, ah, wanda suke digiri a Najeriya suna tunanin cewa dole sai gwamnati ta ba su aiki ko kuma sai sun samu aiki da ake kiran shi white collar job wato aikin da ba a samun datti da ka zauna a office space space ka yi aiki a baka kuɗi a wata to amma abun ba haka bane saboda in ka duba kamar nan kasan ba lalle bane in kai karatu a digiri dole sai ka aikin gwamnati a ba lalle bane to in ka duba yawanci sai ka ga mutane goma masu aikin gwamnati ba su wuce biyu ko uku ba to a Najeriya ba haka bane duk wanda ya karatu digiri yana nema aikin gwamnati to mu muna tafiya da mutanen da suka yi karatu kuma suna ganin cewa za su iya ayyuka da ake kiran skill acquisition wato ayyukan hannu wanda su tallafa kansu in sun kware sai Allah ya san iyakacin da za su tsaya to su waɗanda ba su yi karatu ba sam sam fa ta ka ai da yake abu ne wanda ake koyarwa wato abu ne da ake koyarwa kai tsaye ko ka yi karatu ko ka ko baka yi karatu ba za ka iya koyon shi kawai abin da mai wanda ya karatu dai bambanta da wanda bai karatu ba idan aka zo wajen da za a yi rubutu nawa ya shigo nawa ya tafi nawa ya kamata in samu nawa to wannan mai karatu ya fi mara karatu amma idan dai aikin hannu ne mai karatu da mara karatu duk mai hankali mai kwakwalwa mai kyau da dauke shi kuma zai koye shi to madalla kai batun a taimakon mutane a najeriya kamar wanda ba su suka yi karatu kuma ba su yi karatu ba mm. akwai masana'o'i. gwamnatin sabon gwamnatin nan ta ce tana son ta taimaka ma matasa wanda ba su da aikin yi wanda ake kira suna zaman kashe wando mm. yawanci kuma su ne sukan zama ɓata gari to ta ce za ba su naira dubu biyar kowane wata ya kaga irin wannan abu da gwamnati take son ta yi to wannan abu da gwamnati take so ta yi um, mutum ba zai iya kai tsaye ya ce ya yi kyau ko bai kyau saboda akwai wasu abubuwa da suke tattare da shi saboda mai um, na ɗaya dai idan ka duba duk ƙasashen da suka ci gaba za ka samu mm. akwai tallafin da ake yi mutanen da ba su da aikin yi wanda kuma yana da kyau a najeriya ce an same shi to amma abin da yake kaɗan ƙara mana bayani akan wannan mm. ba su da aikin yi kamar yaya sun taɓa aikin ne aikin ya kubuce masu ko kuma dai ba su taɓa aikin ba dai ana ba su kuɗi ne a'a ba su taɓa yin aikin ba kafin su samu aikin yi o kafin su samu aikin yi eh, amma suna kan neman aikin yi suna kan neman aikin yi akan ba su tallafi e gwamnati kan dan nemo musu aikin su ba su ko kuma ta kan dan ingiza su dole je samu aiki dan eh, ce bayan dan lokaci kaɗan ba za mu ba ku to ai tallafin daman yana da iyakaci ba wai da ai ta baka bane ai ta baka wani lokaci sai ka ce ka yin aiki da a ce to tun daga yanzu kana neman aiki daga yanzu zuwa lokaci kaza mhm. mun ingiza ka ka je ka nemi aiki amma kafin nan ga abin da dan baka ka tallafa rayuwanka in ka duba duk kasashen da suka ci gaba yawancin su suna yi eh, haka Najeriya take son ta yi haka Najeriya take so ta yi amma mu namu muna da muna da matsaloli wanda ya zama musamman ne matsalolinmu na mutanen Najeriya kamar wani iri na ɗaya rashin gaskiyar mu Eh, mutane ba su da gaskiya mutane ba su da gaskiya saboda idan ka ce za ka ba wa marasa aikin yi tallafin dubu biyar to ina tabbatar ma masu aiki mara jesu bilayi su ce ba su da aikin yi haka kwarai da gaske saboda in ka duba ai ka duba ma'aikatanmu akwai mukan samu ma'aikatan da ake ce musu ghost workers watan ma'aikatan da bogi ma'aikacin na bogi wanda kawai da a sa sunansu ana ba su kuɗi a wata kuma suna wasu ayyuka daban fa ana kuma ba su kuɗi a wani waje duk lokacin da gwamnati ta ce ya kamata ta tantance su waye ne waɗanda suke aiki da ita da waɗanda ba su aiki da ita su zo a gansu kafin a biya su albashinsu sai ka samu an samu raran kuɗi. Wato kama abin da Kaduna take yanzu. Kwarai da gaske. To in akwai mutane masu irin wannan tunani ganin cewa ko da ina samun wancan ya kamata in samu wannan. To gwamnati tana da aiki babba na tantance wane ne yake asalin aiki wane ne kuma ya kamata a bawa. Na ɗaya kenan. na biyu kuma akwai uh, matsaloli da yake tattare da mu a najeriya da yawa in ka duba aka, saboda yadda aka tantance aka ce kashi 65 ko kuma kashi 60 na mutanen na, mutanen najeriya watan matasa ne matasa ne mm -hmm. to matasan nan mafi yawa daga cikinsu ba su da aikin yi nan manyan da muke Ko koyo a abin da muke bi wata muke koyo a wajensu su kuma idan ka duba sun gama aikin sun yi ritaya amma sun ƙi su tafi sun dawo suna neman wani contract a sake basu wani lokaci su to ba su tafi balanta na ɗauki matasa matasan kuma suna nan jingim a zube ba su da aikin yi kuma duk mutumin da bai da abin yi wato abin da zai fara shiga kwakwalwar shi shine ya kamata yi duk abin da ya samu duk abin da ya samu kuma da iya samu abun banza da iya samu abu nagari to saboda haka wa'annan abubuwa ne wanda gwamnati lalle lalle gwamnati ya kamata ta yi takatsantsan ta duba cewa ya kamata a samu yanayi na tantance waye ya kamata a bashi wannan tallafi waye kuma bai kamata a bashi wannan tallafi to idan ba a iya samun yadda za a tantance mutane ba mm. kamar yadda ka faɗa yadda ƙasar take mm. rashin gaskiya mana tutu. Mm. Eh, in ba wata doka gwamnati ta tsaya ta bayar ba doka mai tsanani hmm. da kuma za a aiwatar da ita duk wanda ya karya ta da wuya a iya tantance mutane to a ce ma ba a iya tantance mutane ba akwai wani abin da gwamnati za ta yi ta cimma muradunta E um, kamar tambayan da kai malam salihu in ka duba ai abin da ya kawo mu matsayin da muke ciki a yanzu haka a najeriya shine rashin doka ko kuma idan akwai dokan rashin bin dokan in kuma ana bin dokan rashin horar da mutumin da ya karya dokan wayannan abubuwa guda uku shi ya kawo matsayin da muke ciki a yanzu inda a ce tun da can akwai dokoki ana bin dokoki wanda ya karya doka da horar da shi ko waye shi ko dan waye ko daga ina ya fito da yanzu mun yi nisa to kuma mutanen najeriya suna da cikakken goyon baya daga wannan gwamnati saboda suna tunanin wannan gwamnati gwamnati ce mai adalci wannan bawan Allah da ya zama shugaban kasa ana gani mutum ne da yake gaskiya tarihi ya nuna cewa yayi ayyuka da dama kuma yana yana kwatanta gaskiya to ana tunanin cewa wa'annan abubuwa shi ya kamata ya sa karfi a kai a kafa doka a bi doka kuma kowaye ko dan waye ya bi dokan to kaga idan aka yi haka in aka yi so daya na tabbatar ma mutanen Najeriya da yawa matsoratan doka ne za ga kowa ya bi hanya kowa ya bi layi to amma idan aka bar shi haka kara zube to na tabbatar ma wannan za a fara shi kuma zai lalace kuma da a zo a yi da na sani da ba fara. To barista na gode sai mako mai zuwa mu ci gaba. Jama'a anan za mu dasa aya sai Allah ya kai mu makon gobe mu kama ku karshen firar. A madadin bakon namu barista Muhammad Khalifa Lawal da hero Diodine wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki. Ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Ba to haka yake yanzu kuma sai mu je ga saƙon da ku bar mana ta wayar mu Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malam madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da ziyara ta kwana hudu da muhammadu buhari ya kai ƙasar amurka to wannan ziyara tana da muhimmanci ga najeriya musamman a wannan lokaci domin akwai ɓangarori guda uku da ƙasar amurka ta ce za ta taimaka wa najeriya domin ta ga ta magance su na farko akwai magana harkar tsaro akwai kuma maganar zuba jarin ƙasar amurka a kamfanoni na najeriya da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa to muna godiya da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin sai kuma mu tafi ga takaitattun labarin duniya yau litinin ɗana idan allah ya yarda shugaba muhammadu buhari na najeriya zai yi shawarwari da takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama a yayin da ake sa ran barazanar kungiyar Boko Haram ta zama a kan gaban ajandar shawarwarin da za su yi. Tana kuma yiwuwa shugabannin biyu tare da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden su taɓo shawarwarin yi wa harkokin tattalin arziki da harkokin siyasa Najeriya kwaskwarima da nufin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da ya zama ruwan dare. A yau Litinin ne kuma idan Allah ya yarda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai jefa ƙuri'a akan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran. Kwamitin zai jefa wannan ƙuri'a ce a yayin da su kuma wakilan Majalisar Dokokin Amurka za su nazarci yarjejeniyar da aka ƙulla. Wasu wakilai na jam'iyyar wato 'yan Republican sun lashe takobin cewa za su yi watsi da yarjejeniyar. Shi kuma shugaba Obama ya alkawarin cewa zai hau kujerar a kan duk wani yunkurin da majalisar ta yi na sawa wannan dabara a kafar angulu. Shugaban Jamus Angela Merkel ta sake yin watsi da shawarorin da aka gabatar na yafewa a kasar Girka wasu daga cikin bashin da ake binta. To amma ta ce gwamnatin ta za ta yi sassauci a sabbin shawarorin da za a yi akan yadda kasar Girka za ta tsara yadda za ta biya bashin. To da takaitattun labaran muka kammala shirin hantsi na wannan lokaci. masu sauraro sai kuma in Allah ya kai mu da la'asariya za a ji wasu abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin bahiro Diodone sai injiniyan mu na yau Chang. Ni Usman Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.